الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda tarihi ya gabata yau 22 ga watan a jimadar a hijiran fiyayyen halitta nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina na da shekara 441 wanda wannan tarihi ya zo daidai da goma sha shida ga watan biyu wanda ake kira fabrairu 2020 kenan din saha ya inganta to gaskiya jama'a kamar yadda malam ah, abdurrashid aliyu rashid makarfi ya bayyana ana karantar da mu yadda za mu faɗakar da al'umma ne a matsayinmu na ƙananan masu karantarwa amma alhamdulillahi a wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wai kamata sunna wacce almargu fadilatu sheikh Ismail Idris bin Zakariya ya assasa muna masa addu'a Allah ya ji kansa da rahama shi da malaminsa na tauhid a shek Abubakar Mahmud Gumi kuma a yanzu Allah ya kaddara tana karkashin jagorancin samahatul waris fadilatu sheikh Muhammad Sani Yahaya Jingir wannan kungiya dama abin da ta sa a gaba shine karantar da al'umma da zamar da wanda ba kowa ba kowa da zamar da wanda ba mai karatu ba mai karatu da zama da wanda ba mai wa'azi ba mai wa'azi domin ko da yaushe aikin shi ne wanda ya fara mutum ɗaya kamar yadda muka fada a shek ismail jirgin zakariya amma yanzu masu wa'azi a wannan kungiyar in banda allah ba wanda zai iya faɗan yawansu a afirka da asia da european countries domin a wancan shekaran masu tafsiri kun ji har an samu wajen guda uku a amerika wanda da yaren turanci suke yi kuma daga wannan bawan allah abkari guda ɗaya a sheik ismail idris aka fara kuma dama shi tsarin addinin musulunci haka yake annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ya fara wa'azi da allah ya aiko shi amma lokacin da ya fara wa'azin nan shi kaɗai ya bayyana abin ya zo wa mutane bako ba wanda ya sani amma da ikon Allah Allah na sa imani a cikin zukatan mutane a cikin tarihi ana faɗan wanda ya fara imani a cikin maza sai na abubakar wanda ta fara imani a cikin mata sai da na khadija wanda ya fara imani a cikin bayi a sayidina bilal wanda ya fara imani a cikin mawali sayyidina usama wanda ya fara imani a cikin yara sayyidina ali wannan su biyar a tarihi su suka fara imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a lillahi darul qa'il wani mai magana yana cewa bada wadika ul zulmun wa zulmatun fa'ashirakatil arja wan kasha alkarbu wannan magana gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam bada ya bayyana wa biqa'ul ard duk sassanin kasa na duniya zulmun duhu ne wa zulmatun da kuma zalunci duk abin da yake faruwa kenan a duniya amma da Allah ya aiko shi fa ashraqatul arja da wannan alqur'ani da wannan sunna tashi sai ya haska duk sassanin duniya Wan kashi alkarbu aka yaye wa duk duniya damuwa to yanzu a wa'azin da aka yi jiya an nuna irin yadda aka fara wannan wa'azin ana faɗan ƙarancin mutane wanda malam mas'ud ya bayani a yaren turanci cewa a shek ismaila idris ga gidansa nan kusa da mu wata rana ya zo masa ziyara sai aka ɗauki mutane kaɗan a cikin mota da su a ah, fadilatu sheikh muhammad sani yahaya jingir su sheikh aliyu a nasan sange da su sheikh sa'id hassan jingir da su kaɗan manyan maluma manya wanda aka fara da su wanda tarihi yadda na bayyana inda na manzan Allah nan aka samu mutane kaɗan ɗin nan to su ma wanda muka ambatan nan suna daga cikin kaɗan da su Sheikh Usman Imam Allah ya sa aka sa su a bus za su tafi wa'azi shek yana gida ya tura su yace bayanin cewa to wa'annan bayan Allah Allah mun bar su a hannunka inda wani abu zai faru waɗannan Allah ya kaddara a yi accident ba a fata Allah ya ɗauki ransu to da duk abin da muka fara ya tsaya kenan gaba ɗaya ba tafiya a zara to sai gashi Allah ya tsare su duk wanda aka ambata nan in ban da Sheikh Usman Imam da Allah ya kaddara ya gabata da Sheikh Adam Ibrahim mai shafi Allah ya ji kansu da rahama to dukkan su yawanci suna nan da rai kuma Allah ya kai wa'azin ya bunƙasa ana yi na duniya a yanzu ana wa'azi a Saudi Arabia to ana ɗaukan usulub na jama'at izalatin bid'a wai iqamati sunna kaman yanda alaran mai ya tsaya yanzu yana jan bakin nan to a Saudiya da ba a yi malami ne zai yi wa'azi shi zai ja baki shi zai komai amma yanzu da ikon Allah saboda a ɗauka al'urani maganan Allah ne in aka ja shi alaran ma an ji maganan Allah daga bakin shi ne zalla wannan kuma malami ya fassara maganan Allah to a yanzu shugabannin malamai na Saudi Arabia in za su yi wa'azi to akan samu alaran mai tsaya a gefe ya ja bakin alkur'ani su ma kuma sai su fassara wannan daga wannan mumbari aka samu kuma Allah ya sa albarka kenan an karɓe shi a duk duniya gaba daya wa qul i'malu fasaru وستردون إلى عالم الغيب والشهادة نعم فينبئكم بما كنتم تعملون to alhamdulillah Allah ya ji kan Sheikh Salihu Suleiman ne giba dan ya rasu ba yace irin waɗannan ayoyin a Jos in aka ja su to kowa zai iya fassarawa saboda yawan maimaita shi da a sheik muhammad sani ya haya jingire ke yi domin allah ya kaddara shugabancinsa ya juni ne akan aiki ko ina zai yi wa'azi sai ya ce wa kule imanu to wannan kowane ɗan izala ba na jos ba ma wannan ayan zai iya fassara ta domin ana nuna cewa bayan ka yi karatu ka fahimci karatu to sai ka yi aiki kuma ka kyautata aiki sannan kuma sai ka yi ikilas to wannan ayan abin da take karantarwa kenan to jama'a akwai wani abu da ya faru sati biyu da suka wuce wanda nake so in ƙara tunatar da mu ikon Allah a kai lalle addinin musulunci ba da a gari wasa ya'ud gari ba wato ya fara bako kuma zai koma baƙo. duk futuhat da aka yi na addinin musulunci in kana karanta taware. kaman ka duba albidayatu wan nihaya an yi ta zuwa bude garuruwa din na duniya a yaki a tarihi babu garin da ba a je an ci wannan garin da yaki saboda karfin addinin musulunci ba sai gari guda daya kuma babba kuma mai albarka a tarihi wannan garin shine sin ina ne sin da turanci ana kiransu china ban san sunansa da hausa ba china ne ko sin ɗin ko yau ana kira sin to wannan gari a lokacin wali an shirya mutane wanda za su tafi yaƙi aka ce to in suka tafi suka ci gaba da buɗe garuruwa to su dangana har sai sun haye rafi kuma sai sun je sun dangana da wani babban gari wanda ana tsammanin wannan garin sin ne to shi ma su je su buɗe wannan garin Allah ya kaddara ƙarƙashin wani jagora ana kiran shi Abdullahi aka ɗibi jama'a masu ɗimbin yawa aka tafi har zuwa aka yi buɗe ruwa amma Allah sai kai su wannan gari na sin bayan an tsallake wannan rafi bayan an isa sin sai aka samu gari ne babba da jama'a masu ɗimbin yawa da Allah ya ajiye aka ji mamaki to ta ina